أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga korewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa za mu ci gaba da karatu. kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani ke karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna ƙara ƙaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa masu girma na alhayu alqayyum na ya gafarta wa mahaifanmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu ya kuma kyautata namu bayan nasu muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana albarka da zaman lafiya a Najeriya dukkan wani albarka da Allah yake ba wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya bamu a Najeriya dukkan wani sharri ko fitina ko bala'i da Allah ta'ala ke kare wata al'umma da shi Allah ta'ala ya kare ƙasar mu Najeriya muna ƙara roƙon Allah subhanahu ta'ala. ya ƙara wa mu shirya muna ƙara roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa mabiya tarbiyya da biyayya zuwa ga shugabanci muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu damuna wacce nake mai albarka yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1442 insha Allah in akwai tambayoyi sai aka fara da su zo wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi amin ya hayyu ya qayyum tambaya ta ita ce ina fama da basir for over 10 years ina ga wannan bature ne kenan ba na iya rike alwala da zarar na yi alwala sai in yi hutu yaya matsayin sallah na zan yi ta canji alwala ne ko kuma yaya zan yi ina son yin tarawihi da tahajjud a taimaka amsa mun wannan tambaya abin ya dame ni na gode to wannan tambaya Sheikh Muhammad bin sari Al-Utsaimin Al-Muhaibi Al-Tamimi rahmatullahi alayh ya amsa ta cikin Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni a mujalladi na farko namba na 437 yana cewa wanda yake da matsala na hutu da kuma yawan fitan bawali a jikinsa ta inda mutum baya iya kontrolin baya iya rikewa ana kasa su gidaje biyu akwai wanda idan yana da matsalar fitsarin ko hutun zai ɗan ne na minti sha biyar ashirin talatin idan suna zaka ji suna hutun but but but but but but haka yake hutu to a irin wannan hali in yana yi ne na ɗan lokaci kaɗan to zai yi jinkirin sallah sai kamar lokaci talatin minti talatin ya wuce sai kuma ya yi alwala sai ya yi sallarsa idan kuma ya zama ba kazara yana faruwa ne kawai duk bayan minti ɗaya sai ya faru misali kuma haka yake rayuwa a cikin to anan ba zai jira ba idan lokacin sallah yayi daga lokacin sallah yayi sai yayi alwala sai shiga yayi sallar sa a wannan hali koda ku yana hutu insha Allah ta'ala Allah zai karbi sallar tasa koda ku yana hutawa to zaka idan mutum ya zama ba time da yake samun tazara abin ya dauke ba wai zuwa yake dawo ba to a wannan hali a lokacin sallan zai alwala kawai yayi sallansa ko da yana hutu in bawali ne yake daga haka zai ci gaba da yi amma idan kuma akwai tayin takaitacce in abun ya zo zai minti goma ko sha biyar ko ashirin sai ya ɗauke to a wannan halin ba zai yi sallan ba sai ya jira abin ya zo ya ɗauke sai alwala ya yi sallah in kuma yana tsammanin zuwan abun misali ana magariba min babin misal mu ce ana yi karfe 6 da minti 40 sai kuma yake tsammanin abin zai zo masa 6 da minti 50 to sai gaggawa ya sallarsa daga lokacin ya shiga gabanin ya fara in kuma zai zo masa ne 6 da minti 30 amma magariba 6 da 40 to anan sai bari sai abin ya zo ya dauke tukunna sai ya yi don ba a yin sallah gabanin lokacinta to da a wannan hali idan naka bai daukewa sai ka ci gaba da yin alwala akan lokacin sallah sai ka shiga kai sallar ka wallahu ta'ala a'lam kuma haka za ka yi sallar tahajjud ko sallar tarawih idan ka zo masallaci shikenan sai ka yi alwala a wurin take sai ka shiga sallah wanda kuma yake kusa da kai idan yana ji kuma ya gaba zai iya hakuri bai kawar kar kai fushi da shi <laughs> eh, saboda wani zai ji ba zai iya hakuri ba na'am wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mace genotype AS za ta iya auren AS shi ma namiji dogaro da hadisin da ke cikin irwa'ul ghalil fi a ahadisi manar sabil hadisi na 1785 magana mafi inganci ba za ta aure shi ba a bisa ga fahimtar malamai saboda mai saboda wannan hadisi ya bayyana daga cikin hikiman aure shine a yi aure a haihu kuma a yi ya'ya masu lafiya hadisi iya da tsawo wanda wani mutum ya ga wata baiwar Allah ta mar kyau yana kaunarta ya zo ya gaya ce yin halitta ina son ta mazan Allah ya kawar da kai saboda ya san familin suna da wata jarrabawa aka yi haka sau biyu aka yi sau uku bai so ya aibata su amma sun yi shiru Mafu, tsaye so bayan lokaci mai ke faruwa na bayan lokaci sai maza Allah ya ce tazawwaju alwadud alwaluda fa inni mukafiru bikum kuma anbiya a al-qiyamah wannan hadisi ya bayyana haihuwa da haihuwan ƴaƴa masu lafiya na daga cikin hikimar shari'a da yin aure Mafu, tsaye daga cikin hikimar shari'a na aure shine a haihu kuma ƴaƴa masu lafiya AH genocide ne asalin major categories ɗin guda uku ne akwai ƙanana ƙasan waɗannan amma manyan uku ne akwai aa shine normal akwai as shine kariya akwai ss shine sikla idan aka tashi aa da aa in suka yi aure insha Allah ta'ala daidai ne za a samu ƴaƴa masu aa aa aa insha Allah ta'ala haka ake kyautata zato idan aka samu namiji aa mata as ko ita aac as ita aa a nan ma za a iya aure saboda me saboda in an samu mai muni ne a samu as amma babu tsammanin a samu ss tsananin abin da samu shi ne samar da kariya haka idan aka samu aa da ss suna iya yin aure wannan noman ne wannan kuma sikila ne mafi munin abin da za a samu shi ne as amma ss da ss ba sa aure as da as gara a haƙura saboda akwai tsammanin su haifar da sikila so kula ga wannan in kuna da as da as tawali na shi ne kowa ya samu mai as waɗannan duk abubuwa suna da muhimmanci a gabanin a yi aure a je a yi laboratory test a yi screening a tabbatar babu hiv a duba genotype din shin is it normal ko kariya ne ko kuma sikila ne wannan al'amari ne mai matukar muhimmanci addini ya karantar da mu yin haka so kula ga wannan shawari na gare ku dogaro da wannan hadisi da fatawoyi na malamai shine hakura da yin auren shi yafi Allah ta'ala zai hada kowa da rabonsa. sai dai kuma in bajin wancan hadisi da muka amsa ne na cewa yin aure da za a yi babu haihuwa to wannan ko babin sa daban ana iya aure da babu mu'amala ta aure amma kuma wannan ba shi ake fata ba fata shi ne a samu zuriya samun zuriya na daga cikin hikima ta aure mafu bai kula ga wannan ita ce fatawa da malamai ke bayarwa wallahu ta'ala a'lam insha Allah aran ma muna cikin suratul baqara sura ta biyu daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama insha Allah ta'ala za mu tashi daidai kan aya ta nawa za mu tashi akan daidai aya ta 270 da 277 insha Allah الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون jazakumullahu haira. Ina ladina amanu Allah yace lallai ne jama'a da suka yi imani sharadin farko wa amilus salihati suka tsaye da sallo suka yi ayyuka na kwarai sannan Wa'akamu aqamus salata suka tsai da salloli wa atawuz zakata suka ba da zakka Allah yace lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu a wurin mahalicin wala khawfun alaihim babu tsoro gaba gare su na abin da za su tarar a lahira wala hum yahzanuna haka kuma ba sa bakin cikin barin duniya wannan aya tana bayyana mana gara basa ne da kuma tanadi da Allah ta'ala yi wasu bayinsa da suka cika sharuɗa guda hudu ni da ku Allah ta'ala ya samu a ciki na farko ce innal ladina amanu lalle ne waɗanda suka yi imani menene imani imani shine at-tasdiq gaskatawa shine ma'ana lughatan ma'anansa har da larabci shine ka gaskata wani abu shine ka yi imani da shi wa amma istilahan ma'anansa istilahi shine mai i'tiqadun bil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil ma'anan imani a shari'a shine zuciyarka ta kulla duk abin da Allah ta'ala ya faɗa cewa haka ne gaskiya ne duk abin da ya inganta a sunna a hadisi baka da kokonto a kai wannan itikadin bil qalbi abinda ka kulla a zuciyarka na imani ka yadda da shi ga dai arkanul iman guda shida so waɗannan ababe dole ka yi imani da su shine na farko na biyu faɗansa da harshe bakinka dole ya faɗa na uku gabanka dole su aiki da wannan su tabbata shine wa amilu salihati sai suka yi ayyuka na ƙwarai shi imani baya yiwa a faɗe shi da baki ba aiki ba wajibi ne sai an yi aiki da gabbai gabbai sai sun shigo ciki su da kai mutum kawai ce ya yi imani da Allah amma aikinsa bai yarda da Allah wannan bai zama ya yi imani ba imani da Allah shine sai gaban sun tabbatar da abin da muka faɗa nan mun yarda da shi mun amince da shi kuma muna aiki da shi shine innal ladina amanu wa amilus salihati lalle ne waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala so da haka wajibi ne mun yi imani da Allah to mu tabbatar wannan imanin kokonto bai kawo masa ziyara mafhum tayyib na biyu Allah ta'ala yace wa amilu salihat sai suka yi ayyuka na kware amalun salihun aiki na kware idan kuma za a yi sai a ce al'amal as-salihat ko al'amal as-salihat yayi shi da haka ya zama wa amilu al'amal as-salihat sai suka yi ayyuka waɗanda suke masu kyau saboda yin aiki shi ma sharaɗin imani ne wannan yasa sa hasan ibn Abi al rahmatullahi alai yake cewa laysa al bitamanni wala bitahalli walakin nan iman ma waƙara fil qalbi wa saddaqahu al-amal shi imani ba shi ne kawai mutum ya faɗa ana yadda da Allah dai a ana aikata kaza ba a'a hakikanin imani shine mai. abin da ya tabbata a zuciya kuma gabbai suka yi aiki da wannan suka tabbatar da cewa gaskiya ne su duk abin da zuciyar mu ta kulla wajibi ne gabban mu sai sun aikata wannan tukunna zai zama mun yi mai mun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala don haka dole a samu imani sannan a samu aiki na kwarai duk inda qur'ani ya kira imani yakan kira aiki saboda aiki din shine practical interpretation na imanin da ke zuciya amma in babu aiki to ai ba za a tabbatar da cewa zuciyar akwai imani ba mafhum tayyib na uku wa aqamus salata sai suka tsaye da sallah kusan duk qur'ani ban toge ba duk qur'ani babu inda Allah ta'ala ya kira siffofin bayi na kwarai ko muminai ko salihai ko kuma masu takawa ya bayyana siffar su daki daki bai kira sallah a cikinta ba kusan duk qur'ani babu wurin in dai an faɗi siffofi na bayi kai ko ba sallan farilla ba sai an kira ko sallan nafila ka duba misali duba farkon bakar ka karanta baya ga wannan ka dawo ka duba farkon suratul anfal na uku ka dawo ka duba farkon suratul mu'minun na hudu ka zo ka duba cikin suratul furqan tun daga wa ibadur rahman ko nafila sai an kira ka duba farkon luqman ka ba duba farkon suratun namli kai duk inda Allah ta'ala ya kira siffofin masu imani siffofin mutane masu nagarta to sai kaga ya kira sallah a wurin ko ba a kira farilla ba sai an yi magana akan sallar nafila shine wa aqamu sala suka tsaye da salloli ita sallah ba wai cewa akai wa yusalluna ba a'a wa aqamu suka tsaye da ita akwai bambanci tsakanin yin sallah da me da kuma tsaye da sallah su sun tsaye da sallah ne wa aqamu salata kuma suka tsaye da salloli so da haka muhimmin abu shine tsaye da sallah ba wai yin sallah ba mafhum sai da haka abin da suka yi shine tsaye da sallah tsaye da sallah kuma shine yadda aka karantar da mu sallah mu yi ta yin ta akan lokacin ta yin ta aka bayar da sunna ta karantar da mu mu yi tun daga karatunmu zuwa ga tsayuwanmu zuwa ga ruku'inmu zuwa ga sujadanmu zuwa ga tahiyar mu dukkan wani abu da zamu yi kaifiya na sallah sai mu yi yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi ne shiga cikin wa aqamus sala na hudu wa atawuz zakka sai suka ba da zakka sallah haƙƙinta ya mafi na zakka amma kuma wurare da dama an kira sallah dan ana kiran zakka wa zakata a karatun shekaran jiya mun ce kalmar ata idan ta zo takan sa mafulai ni guda biyu ne na saba za a ga fataha a kansu to a nan ata zakata ga mafuli da ina na biyu hmm? ya zo mahazu me za a kaddara sai a ce wa zakata mustahiqiha wa'ata zakata al mustahiqiha sai suka ba da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu suwa suka cancanta a ba su ba laifi a ramma ka إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغالين وفي سبيل الله وبين wannan cikin suratu tauba aya ta 60 Allah ta'ala ya gaya mana jinsin mutane takwas da za a ba wa zakka na farko innama sadaqatu abun sani kadai zakka ana bayarwa ne wa? lil fuqara ga fakirai na biyu wal masakin miskinai na uku wal amilina alaiha da masu aiki a kanta na hudu wal mu'allafati qulubuhum da wanda ake so a jawo su zuwa ga imani na biyar wal gharimina ga waɗanda bashi wa fil riqabi da kuma wanda za su za su suna neman kudin fansa su sayi wuyan su na shida wal gharimina da wanda bashi ya musu yawa sai na bakwai nawa wa fi sabilillahi da kuma a tafarkin Allah wabin sabil da wanda yake matafi guzuri ya kare masa sai Allah ya ce faribatan min wannan farilla ne daga wurin Allah ta'ala so dan su ne guda takwas da ake ba wa zakka haka in mun zo nan sai mu ce wa wa zakata al mustahiqiha waɗannan categories guda takwas ne suka cancanta a ba zakka mafu tsayi. to kula ga wannan kuma a kullum ake ba da zakka mu yi kokari idan Allah ya rufa mutum asirin duke cire zakka ya cire ta saboda kullum ka sani cewa hannun da ke bayarwa ya fi hannun da ke karɓa. ka gode wa Allah da kai Allah ya ba wa hali da zaka cire ka ba wani yake bukata in fada Allah ga dama rana ɗaya sai ana ta ya bashi sai zama gaba kai za a ba wa zakka amma yanzu sai Allah ya baka ikon kai za ka bashi zakka To kula ga wanda yake bayyana mana duk time da Allah ya rufa mutum asiri kada cire zakka ya gagare shi zakkan nan fa a cikin dukiya is only 2.5% ne biyu da ɗigo biyar cikin ɗari ko kuma 1 over 40 ɗaya cikin 40 idan kana da naira miliyan 40 zakar fa miliyan ɗaya shi ne 1 over 40 kuma shi ne 2.5 kaga ai ba wani abu ne na abin ya zama wani abu ba a ciki kulli kashi ɗaya cikin 40 Allah ne baka duka 40 sai ce to ba wane kashi ɗaya ko bai sai maka sai wane ba a cikin waɗannan guda takwas ɗin mai yiwa wani na kusa da kai ya shigo ciki mai yiwa ka ga babbanka ko ka ga kawunka ko ka ga wani makwabcinka ko wani aminin ka yana yi amfanuwa da ita amma duk da haka wasu yana gagarar su musamman idan rufin asirin yana karuwa in yana da miliyan biyu yana iya bada zakka ran da ya kai miliyan goma kuma sai zakkar ta hana shi yin bacci yana tunanin ta yaya za a cikin goman nan ya cire ya ba da wani abu nawa ne zakar miliyan goma gaba daya dubu ɗari biyu da hamsin ne fa zakar miliyan goma naira dubu ɗari biyu da hamsin da Allah ne mai wahala a wannan wurin Allah ya baka miliyan goma ya ce ka taimaka wanda dubu ɗari biyu da hamsin kuma a tsaya musu kuma shi shi ya baka kai dan adam mai wuyan gane hali Allah ta'ala yace wadanda suka da ababe guda hudu kuma ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wurin Allah masu imani da aiki na kware Allah ya kira falala da yawa da zai musu alakira amma mafi girman lada in ji ibnu abbas radiyallahu anhu shine Allah zai ba su aljanna ta firdausi har ma zaka ne wani aya إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا wannan cikin suratul kahfi aya ta 107 da kuma 108 kana tsayawa inda ya tsaya saura ayoyi guda biyu ka kammala sura din kammala ta kuma shine aya ɗari da goma. muhallu shahid Allah ta'ala ya ce, innal ladina amanu wa amilu salihati lalle ne wanda suka yi imani da aiki na kwarai sai ce kanat lahum jannatul firdausi nuzula ita aljannar firdausi shine masaukin su a lahira in aka ce maka in ka gamu da shi aljanna ka ce, a lahira ka ce, ina ne masaukin ka sai ce aljannatul firdaus ne masaukin yanzu ko a nan Najeriya Abuja wanda yake mai tama ai gani yake babba ne ko yana a sokoro ai babban mutum ne to amma bari a lahira ka ce mutum ina kake ce muna aljannan ce ai ka san su ne manyan kuma Allah ta'ala yace la yabghuna al-hasi wala kuma ba za su taɓa neman a canja musu wuri ba duk wata ni'imar duniya in dai buri kake da shi in ka kai kanta kana kallon gabanta duk ni'imar duniya ko me aka baka kana iya kallon ina ma da kaza ne amma ita aljannan firdausi yadda Allah ya kera ta shine ba mutumin da zai shiga cikin ta ya nemi wani abu kuma in an ce kana neman tsari kana neman canji <laughs> baya so a canja masa in dai aljannan firdausi ne ba mai shiga firdausi ne mai canji saboda me saboda innal na amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha wala za su dawwama a cikinta kuma ba sa neman kowane irin canji ba mai bukatar a canja masa wani bangare ba wanda ke bukata to na shine falahum ajruhum inda Rabbi din kuma a can sai aka ce innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum ba a kira sallah da zakka ba anan an kira me dalili saboda as-sala wa zakka suna cikin a'malu salihat ne kawai misali aka bayar as-sala wa zakka min al-a'mal as to kawai an bada examples ne na ayyuka na kwarai sai aka ce suka tsaye da sallah suka bada zakka sai aka yi abinda malaman balaga ke cewa al-itinab zikrul khas ba'd al-am an kira ayyuka na kwarai sai aka ba da example misalai akwai sallah akwai zakka waɗannan misalan ayyuka na kwarai ne amma ba wai an kammala kiran ayyuka na kwarai din ba wala khawfun alaikum sannan ba sa tsoron zuwa lahira duk mai imani idan zai ba duniya Allah yana amintar da shi tun bai tafi ba idan ajalinsa ya zo dab zai samu wata nutsuwa da za ga sha'awa yake tafi ba wai ya zauna a duniya ba saboda daga an fara hakaito masa me zai samu a gaba sai gane can din ya fi nan mafu tsayi ah. sai gane can din ya fi nan kula ga wannan sai ga da gagga yana ta ya da fitar wala khawfun alaihim kuma wala yi yahzanun sannan ba sa bakin cikin barin duniya saboda me saboda hankalinsu su ya riga yayi can nan duniyar sun ma manta da ita sun goge ta a cikin duk shinarin su gabaki daya Allah ta'ala ka samu a cikin masu imani da ayyuka na kwarai Allah ta'ala ka samu a cikin ma'abota aljanna ta firdausi na'am ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min ar-riba ya ayyuhal na amanu Allah yace ya ku masu imani ittaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa zaru ma baqiya min riba ku nisanci abun da ya saura na riba in kuntum mu'minina in ku masu imani ne ya ayyuhal na amanu wannan tanbihul mukhatab ne wato jan hankalin abokin zance duk duniya babu wani suna da Allah zai ja hankalinmu da ya kai ke ce ya ayyuhal ladina amanu in aka kira mu da wannan suna ya fi kowane title daɗi a duniya ya ku masu imani na ya ku masu imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani babu wani sunan da ya kai wannan sai ce ittaqu Allah ku yi tagawa zuwa ga Allah ma'anan ayar shine ya ayyuhal ladina amanu li imanikum ittaqullaha ya ku ba su imani dalilin imanin ku ku yi tagawa zuwa ga Allah ta'ala kalmar taqwallah na daga cikin kalmomi da suka maimaitu fiye da kowane kalma a Qur'ani kuma na daga cikin kalmomin da Allah ta'ala ya nuna alherin duniya da lahira gaba ɗaya a jikinsu babu wani abu na alheri da mutum ke nema a duniya da lahira face takwa ta iya bashi kowane irin alheri ne a duniya ko lahira wallahi alim takawa na bayarwa me ma'anan takawa lughata shine alwiqaya ka samu kariya daga wani abu nakan fassar fassara takawa da kawai a ce tsoron Allah don ma'anar bai fito da hakikanin ma'anar takawa don akwai karancin vocabularies a Hausa in ba karancin su to muna da karancin gane kalmomin da zai fassara saboda ka samu bahaushe na tafsiri in yace taqwallah sai ce me tsoron Allah in yace khashiyatullah tsoron Allah in yace khawfullah to anan gizo ke saka kuma kalmomi ne da ba wai ma'anarsu ba dai bane me yiwa suna dai tarayya ta wani bangare tunda duka na komawa ga Allah ne amma ma'anar su daban-daban ne amma in muka zo tafsiri sai a fasara duka guda uku da kalma ɗaya tsoron Allah tsoron Allah tsoron Allah alhali khawful la shine tsoron Allah an kace khawful la tsoron Allah to shi yayi amma taqwal la da khashiyatul la su kuma ba a takaita su ta tsoron Allah sai an ƙara bayani ma'ana ta fito fili mafhum sai don haka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku masu imani ku yi taqwa zuwa ga Allah ittaqullaha ku yi taqawa zuwa ga Allah Allah ta'ala sai kira ta taqawar zuwa gare shi za a yi mafhum hakikanin definition na takawa da yafi kowanne gamaiwa kamar yadda malamai suka faɗa shine definition na tsalq bun habib definition din tsalq bun habib ya fi kowanne definition din takawa fitowa fili tsalq bun habib tabi'i ne tabi'ai sun shiga cikin halin jarrabawa da fitintunu da musibu kala-kala sai suka zo wajen su suka ce ga halin da muka samu kanmu a ciki me mafita sai ce fa atfi'uha bi taqwallah ku maganta dukkan wata damuwa da takawa ta Allah sai suka ce wa ma taqwallah me taqwallah sai ce an ta'amal ta'atallah ala nurin min Allah tarju sawaballah wa an tatruk ma'asiyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah ma'anan takawa shine kai biyayya zuwa ga Allah wajen aiki da haske daga wurin Allah shine abin da ya saukar na Qur'ani da Sunna kana neman aljanna ka nisanci sabon Allah wajen aiki da karantarwar addininsa kana neman kariya daga wuta wannan shine ma'anan takawa kaga takawa ta fi dace kace cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah saboda an a ta'atalla ne da kuma me wata khafu iqaballah to kaga ya zama cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah don ta kunshi yi na yi bari na bari amma me yasa ko ba a ce la ba saboda nan kuma wa an tatru kuma asiyatallah mafhum tayyib don haka Allah sai ya ja hankalin mu yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku masu imani ku yi takawa takawa ita ce wasiyar Allah ta'ala zuwa gare mu ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا wannan aya zai zama cikin suratul nisa aya ta 131 Allah ta'ala yace wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika mun yi wasiya ga waɗanda suka rigaye ku da ku kanku ku yi takawa zuwa ga Allah hiya wasiyatul lahi lil awwalina wal akhirin ita ce wasiyyar tun farkon duniya kuma ita ce wasiyyar Allah har karshen duniya shine anittaqullah anan sai Allah yake mu yi takawa wa zaru ku ku guji ma bakiya min riba dukkan wani abun da ya saura ko kuma wani abun da yake na riba in kuntum mu'minina in ku masu imani ne in dai kuna da imani dukkan dukiyar da aka ce riba ne haramun ce to ku nisance ta kaga da Allah ya kira mu da sunan imani yace mu yi takawa gare shi sai ce mu nisanci dukkan wani abu na riba in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani mafhumul mukhalafa in kuna da imani dole ku nisanci riba in ba ku da imani fa sai ku ci riba shine mafhumul mukhalafa matukar akwai imani za a nisanci ba matukar babu imani kuma fa za a ci ba to da ka duk inda kaga mutum na cire ba to babu imani ne wani lokaci kuma ba ma gane fa girman laifi mutum sai zai karbi kudin ribe shi bai dame shi bai yana gani kawai kudi ne normal musamman ɗabi'a ce ta mutan musulmai a duniya musulmai sun fi nisanta abincin da kai tsaye aka ce haramun ne fiye da abun da aka saye shi da haramun aka ce yanzu naman kare haramun ne a musulunci naman alade haramun ne a musulunci in kace musulmi ci ba zai iya ba ko a tsautsaye ya ci ya dauka nama rago ne sai ya marta yayi harawa amma an kace kudin riba ne fa wannan kawai ai yujiri ne aka sayo kaji ya ci sai Allah ya ce mana ba zai ji komai ba saboda ɗabi'a ta mu mun fi kyamatar abincin da kai ɗaya shi aka haramtar fiye da abin da sof ɗin kuɗin ne aka haramtar. alhali kuma a wurin Allah dukkanin su haramun ne sai an nisance su min babil misal akwai hadisi da ke bada tsoro a kan cin riba da annabi tsira da aminci sabbata gare shi mana muqarana wato comparative analysis tsakanin zina da riba yace dirhami ɗaya na riba ko ka ce naira ɗaya ta riba ko riyal ɗaya na riba ko dalar riba ko fan riba guda ɗaya zunubin da laifin a wurin Allah ya fi zina da aka yi sau talatin da shida wannan hadithi ya cikin sahihul jami hadithi na dubu uku da dari uku da saba'in da biyar hadisi ne sahihi wannan ƙwaya ɗaya laifinsa ya fi mutumin da san da yi zina sau talatin da shida a rayuwarsa wannan ƙwaya ɗaya jama'a maganar ba babba idan wannan ba ta daki zuciyarka sosai ba bari in ba baka wani misali manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi ya ce riban nan da kake gani tana da ƙofofi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas har saba'in da ɗaya saba'in da biyu saba'in da uku masallacin nan ƙofa nawa yake da shi in ka ce uku ne sai in ce biyar saboda akwai ɗaya ta nan ɗaya ta nan to masallaci na da kofa biyar to gina katanta riba kaman gini ne aka yi shi kaman hall sai aka yi kofa saba'in da bakwai daraja ce wajen zunubi sai annabi ya ce mafi kankantan laifin riba mafi dan auta a cikin laifin riba dan karami a cikin laifin riba shine kwatankwacin mutum ya auri mamarsa ya rika mu'amala da ita yadda babansa ke mu'amalar aure da ita hadisin iya cikin sahihul jami hadisi na 3575 annabi ce, an riba salasatun wa sab'una baban aitharuha ay yankaha ar-rajulu ummuhu Wafi fi riwayatin ay ya'ti rajulu ummuhu mafi kankantar laifin zina a riba dan autan riba dan autan a cikin mafi kankanta wanda shine dan karamin to zunubin ɗaya ne da mutum ya ɗaura aure da mamarsa ya ajiye ta a ɗaki a gida yana mu'amalan aure kamar yadda babansa yake yi da ita misalin ya fito fili wani abu ba daɗin maka kwatanta shi saboda ba abin da ya kai ɗan wake gaurayuwa to wani abin ya wuce ɗan wake to wannan ba cikin saba'in da uku wannan shine ɗan ƙaramin laifin shi ne smallest laifin shi ne wannan arriba salatatin wasa sabahu na baban aisaru ha ayyar kahar rajulu ummahu mafi kankanta shi ne mutum ya auri babarsa ayyar kahar rajulu ummahu ko mutum ya je wa mamasta ya mu'amalance ta yadda babansa ke mu'amala da ita na aure duk rashin fahimtar mutum ai ya san wannan abun babu daɗin ji ba ka ji shi ma bayi da daɗin ji shi yasa dukkan dukiya da aka ce akwai riba a cikin ta akwai abun tsoro in za ka yi kasuwanci in za ka yi sana'a in za ka yi mu'amala ta dukiya in dai kana son albarkar dukiya to tun da wuri ka gane ina kofin riba suke sai ka tattoshe su sai ka huta duk inda yake kofar riba sai ka kulle shi sa Allah ta'ala ya ya yi na amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minina in kun kasance ko masu imani ne to ku nisanci riba sai ce me فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا إذا بك أيكة حنا كد أكيسير بابا فأذنوا بحرب أنا مكو شيلا نياكي minallahi daga wurin Allah wa rasulihi da manzansa in wa in tubutum in kun tuba falakum ru'usu amwalikum to anan shari'a ta bar muku dukiyoyinku shine aslu amwalikum la tazlimuna ba za a bari ku yi zalunci ba wa tazlimuna ko ba za a bari a zalunce ku ba shi addini tsarin sa shine ba za a bari ka cuci wani ba ko ba za a bar wani ya cuce ka ba mafhum tayyib Allah ta'ala yake fa in lam taf'alu idan ba ku aikata wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa ba na me na zantar riba inda ba za ku nisantar ba ku sai kun ci riba to fa'azanu ana muku ilani announcement ga me shelai na faɗa ina matiya riba ka ce ga sunan to bi harbin min Allah wa rasulihi ku yi shirin yaƙi ga Allah da manzansa a wannan bangaren ku kuma ɗaya bangaren ku ku yaƙi Allah da manzansa shi sa imamu malik rahmatullahi alayhi cewa ta safafi kitaballah na bubbuɗe qur'ani ina bin sa shafi shafi yace ni dai bayan shirka ga Allah ban ga wani zunubin da ya kai cin riba ba a cikin qur'ani ban ga wani zunubin da ya me yasa yace saboda kalmar da Allah yace fa in lam taf'alu fa azanu bi harbin min Allah wa rasulih qur'ani arama duk qur'ani akwai inda Allah ya magana da masu imani a farkon ayati kuma fa azanu bi harbin min Allah wa rasulih da fa masu imani ake magana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntu mu'minin fa in lam taf'alu bi harbin min lahi. da fa masu imani aka fara kuma aka ce masu imani in ba ku daina ba ku yi shirin yaki ce shi dai duk qur'ani bai ga lahi da abun tsoro irin wannan maganar ba da Allah yake fa'adhanu bi harbin min lahi wa rasuli wa in tubtum amma sai Allah ta'ala ya ce idan kuka tuba to shine dadin musulunci in ma kuna cin riba ko kuna kowane irin sabon Allah ne wa in tubutum in kuka tuba to a musulunci al ya yajibu ba qablahu dukkan abin da aka yi gabanin tuba to Allah yana yafewa in gabanin musulunci ne in yau mutum ya musulunta duk laifin da ya gabanin ya musulunta Allah ya yafe masa al-islamu jibbu ma qablahu wa tauba jibbu ma qablaha in kuma mutum zunubi yake ko na cin riba ne ko wani sabon Allah yake ko me in ya tuba yana tuba daga nan Allah ya yafe masa komai da komai sai sa Allah yake cewa wa in tubutun in kun tuba falakum kuna da ru'usu amwalikum ai aslu amwalikum asalin dukiyar kun nan kuna tuba to yanzu kuna da ita a ka'ida ta malamai da suka hada wannan aya da ta farko da muka karanta a karatun jiya ta 275 da 276 shine cewa fantaha fanahu ma salafa wa amurku ilallah sai suka ce a magana mafi inganci in mutum ya tuba in yana da halin da zai gane ga kudin riba a yanzu a cikin dukiyar a yau ga kudin da ya zo masa na riba maybe 1% ne ko 2% ne to take sai cire wannan ya ce a bana bukata in kuma a baya ya ci ciriban ya wuce wannan Allah ta'ala ya yafe masa ce sai aka ce me fanta hafalahu ma salafa wa amruhu ila Allah amma a yau kuma abin da ya karu fa to sai ka hakura da shi ce sai aka ce wa in tubutun falakum ru'usu amwalikum shine aslul amwal aslul amwal kullu la ta Allah ta'ala ya ce ba za a bari ku yi zalunci ba wala ta kuma ba za a bari a zalunce ku ba ku ba za ku yi zalunci ba kuma ba za a bari a yi mai ba a zalunce ku ba shi yasa Allah ta'ala ya ja hankalinmu ya hana mutum riba ta kowane irin bangare kuma riba ya siffata da cewa mu masu imani mu nisance ta saboda siffar da mai karuwa riɗi zuwa riɗi riɗi zuwa riɗi adaba ne mana aya يا أيها الذين آمنوا لا wannan cikin Ali Imran aya ta 130 Allah ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha ko يا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون Ya كما في إيماني kada ku rika cin riba wacce take min kowa daga lokaci zuwa lokaci ita siffar riba za a samu tana ninkuwa ne akwai riban fadl akwai riban nasi'a shine riban fadl wanda take karuwa nasi'a kuma in ka ajiye zuwa lokaci kaza za a baka kaza shine akwai wani ajali naka Allah yake kada ku yi wannan in kuka nisanci riba sai ce za ku yi nasara la'allakum tuflihuna tabbas akwai alfala akwai nasara akwai ribatuwa in har kun nisanci riba insha Allah ta'ala za ku yi nasara mafhum tayyib Allah ta'ala ya ba mu ikon nisanta riba na'am wa in kana ru'watun فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن wa in kana zu usratin idan ya kasance ma'aboci kunci ne fa nadiratun sai a jinkirta masa ila mai sara zuwa lokacin da zai samu yalwa ko sauki wa an tasaddaqu amma idan za ku yi sadaka khairul lakum shi yafi alkhairi gare ku in kuntum alamuna in har kun kasance kuna sani wa in kana zu usratin in ya kasance ma'aboci usura ne kalmar daga usurun na kunci ne ta kuruwar al'amari in mutum wannan ana magana ne akan bashi kuma yanzu ka duba qur'ani an shiga riba an kammala an da cikin masu imani an koma magana riba yanzu an zo kan bashi kai ne kake da makwabci zai same ka yace da Allah Alhaji Muhammadu ina da dan damuwa a taimaka min da bashin naira dubu hamsin akwai matsala ta jinyar yara akwai kudin makarantar yara kuma na yi duk kokari Allah bai bani ba ina sha'awan a taimaka min da bashi idan Allah ta'ala bani dama daga nan zuwa kwana ta sa'in ko wata uku zan biya ka aya ta gaba da za mu shiga ta biyu da gaba aka mana bayanin yana ake rubuta bashin to sai kuka yi wannan yarjejeniya din da shi to yanayi da jarrabawa daga wurin Allah subhanahu wata'ala aka yi wata uku ko kuma in ce kwana ta sa'in Allah bai bashi ba sai zo ne mai da Allah dan kara masa ajalin nan kudin bai samu ba to anan a musulunci halal ne ka kara masa amma ga wanda kuma yake da halin biyan bashi ya ki biya shi ba a masa jinkiri saboda zalunci ne ba da tazara ga wanda ke da halin biyan bashi ya ki biyan bashi mafu tsayi za ka sai Allah ta ya wa in kana in ya kasance zuwa usratin ma'aboci usura ne na'am ma'aboci kunci da bayi da hali talaka ne fanaziratun sai a jinkiri al'intizar kenan ila mai tsara zuwa ga al-yusuf zuwa ga kayan da Allah zai sauwake masa da wannan malamai suka ce ƙara jinkiri ga wanda bai da halin biyan bashi wajibi ne wajibi ne in kana da halin shi ko ba zai biyan dubu hamsin din ba ka ƙara masa ko wata ɗaya Allah ya ba shi hali ya biya ba, da suka ce dalilin wannan aya wajibi ne matukar babu any alama na bayyana cewa ganganci yayi in akwai ganganci to anan babu uzuri amma in dai Allah ne bai bashi ba kuma iya nema amma bai samu ba to jinkiri gare shi wajibi ne shine fa naziratun ila maisara wa an tasaddaqu wa fi qira'atin wa an tasaddaqu ana iya yin shadda a kan akan sadul tasaddaqu zai zama ta ke nan, amma in kuna da hali sai ku yi sadaka da wannan kudin ka kira ce ka ce masa malam jodo mai yace na'am wannan kudi da nake bin ka bashi dubu hamsin a wata uku ya wuce baka biya ba na ƙara wata ne baka biya ba to na kira kan ce maka kasuwa da nake Allah ta'ala ya sa yau na ci riban naira dubu ɗari biyu kula ga wannan dubu hamsin din na bar maka ita a matsayin sadaka na yafe maka shine wa an ku khairul lakum amma ku yi sadaka ku yafe shi ya fi alkhairi in kuntum in kun kasance ta alamuna kuna sani shi addini yana da sauki kuma yana karantar da mu sauwaka wa juna yana karantar da mu kyautata wa juna yana karantar da mu yin jinkiri ga juna kaga wannan al'amarin baci ne amma addini yana karantar da kai kai haƙuri gare shi ka yi jinkiri gare shi har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi na'am wata'u yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wata'u yawman ku ji tsoron wani wuni ku yi kaffa kaffa da wani wuni ku ɗauki izina daga wani wuni na fihi da ake mai da ku a cikinsa ilallah zuwa ga Allah masu waffa kullu nafsin sai a saka wa kowace rai ma kasabat abin da ta aikata wa hum alhali la yuzlamuna ba za a zalunce su ba Allah ta'ala ku yau mai ku yi kaffa kaffa da wani wuni wannan iya nufin takawa lokacin ne Shi ne ku nemi shamaki daga jarrabawan wani wuni wani wuni ke nan. Yau mun kiyama. ku yi kaffa kaffa da wurin kiyama abubuwan da ke faruwa a wurin kiyama da yasa aka ce dan adam ya kaffa kaffa da su saboda karancin lokaci ba sai mun kawo ayoyin babban ba da misalan na farko a wurin kiyama aka ce dan adam zai gudu wa mamarsa da babansa da iyalinsa da ɗansa a wurin kiyama shine babu alaka tsakanin wane da wane ta yanke ba mai tambayan ya ina ban gafa zaidu a nan ba ba mai tambayan wannan in aka zo filin kiyama za mu tsaya a filin kiyama shekara dubu nawa shekara dubu hamsin shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shida sai yi shekara dubu hamsin ana tsaye tsakaninmu da rana yanzu approximately akwai 147 million kilometers za a kawo dunuwu sham za a kawo ranar kusa da kanmu kamar za ka ɗaga hannu ka taɓa ta kamar za ka ɗaga hannu ka taɓa ta shine dunuwu sham na biyu akwai sanya skeli za a zo a sanya skeli ga dama ga hagu na dama ayyukan alkhairi na hagu kuma ayyukan mutum na sharri skelin duniya aka ce yana da hannaye biyu mai nauyi ne yake sama ko yake ƙasa mai nauyi yana ƙasa amma sikelin lahira mai nauyi ne yake sama mara nauyi shi yake yin ƙasa amma mai nauyin sai ya tashi sama sai a riga ɗauko ayyukan mutum ana magana sallah zakka azumi ana sawa can sai a ɗauko cin naman mutane zagin su sai a ɗora sai ga gaske yana ta sama da ƙasa yana jujjuya ba shi kadai sannan za a zo a yi na shirin da ba wa mutane takardunsu wanda aka ba shi littafinsa da hannun dama take insha Allah ta'ala sai je aljanna wanda aka ba shi littafinsa da hannun hagu kuma sai tafi ina sai tafi wuta na hannun hagu idan za a ba shi sai an huda cikinsa da hannun sai a ba shi ta bayan sawara a zahari da hagu amma sai hannun ya shiga cikin ya hudu ya shigo ta baya sannan a zo a samu sirati da yake a jaku mina sha'ari wa a haddu mina sai a kan wutar jahannama yake siratun sirarantansa ya fi zare siraranta kaifinsa ya fi bakin tafabi kaifi kowa sai ya zo hauyi kansa tukunne ƙetare ya shiga aljanna in mutum ya taka ya fada shi kenan ya halaka kowa sai ya bi kansa duka waɗannan abubuwa za su faru ne a filin kiyama hatta annabawa na Allah kowa yana nafsi nafsi ne kowa ta kansa yake ji annabi Muhammad ne kada ya sallallahu alaihi wasallam zuwa yace to amma bayan shi kowa ta kansa yake ji ba wani wanda yake yi wani abin kiri kowa yana ji da kansa ne saboda me saboda jarrabawar filin kiyama ta kai iyaka babu wani wuni mai tada hankali irin wunin kiyama babu shi a cikin ukta hal turidina sa'ada akwai hadisi hasan da manzo sai yake cewa inda za a zo a filin kiyama ana auna aikin mutum ana auna aikin babarsa afuwar mutum zai rika sha'awan ina ma a samu babarsa ta zalunce shi don a ɗauki ayyukanta na kwarai a ba shi kwa dauki zunubansa a kara mata babarsa da ta haife shi ka sawwara wannan a ce mahaifiyar da ta haife ka dubai da muke jin tausayin iyaye da jinkai da yadda suke tausayin mu da jinkan mu amma a fili kyama dubai da za a zama Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya samu wanye lafiya shi yasa Allah ta'ala yake cewa turja'una fihi ai turja'una fi hadha al-yawm ila Allah zuwa ga Allah saboda a kiyama zuwa ga Allah ake mai da mu me yasa aka ce ake mai da mu saboda daga gare shi muka zo mu dukkaninmu daga wurin Allah muke kuma gare shi zamu wani za ce ba a ce zamu je ba ce muke komawa dan daman daga wurin sa muka tafi kuma summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sai a saka wa kowace rai abinda ta aikata wallahi a filin kiyama ba a rage maka ko da 0.1% duk abinda ka aikata da shi za a saka maka wa hum la yuzlamuna alhali ko mutane ba sa ne ba a zalunta su ba wanda zai zalunci wani a kiyama a duniya ana iya zalunci ana iya yi hukunci a yi kuskure amma a wurin Allah ba a zalunci kuma ba a ne ba a kuskure thumma Wafa kullu nafsin ma kasabat wa hum yi zulamuna Allah ta'ala ba zai bari a zalunci kowa ba ko da kwatankwacin kwayar komai ya ba mai ɗauka maka komin ƙanƙantan aikinka ba da za a ɗauke shi a filin kiyama duk abin da ka gani naka ne kuma an yi accessing ɗinka ne ɗari bisa ɗari babu wani abin da aka maka rufa-rufa a taimake ka ko wani abin da aka yi don a cutar da kai ranar hisabin da ake yi examination ne na ɗari bisa ɗari daidai ne Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya samu wanye a wunin filin kiyama Allah ta'ala ya sa mu yayi nauyi na ayyukanmu na kwarai Allah ya sa mu a cikin jama'a da za a inuwantar da su a filin kiyama Allah ya ba mu ikon ketare sirati a cikin sauki Allah ta'ala ya ba mu ikon shiga aljanna a cikin sauki subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وزكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم